Shekara da shekaru tun daga kakannin kakanninmu har zuwa tattaɓa kunne. Sarki da zaran lokacin yin sadakar yayi yake kiran sarkin ruwa ya ce masa towa ne lokacin ku yayi na yi wa Isa sadaka. Ya ba da kuɗi a je a sayo farin rago tas da dare karfe tara ake zuwa bakin Isa har zuwa karfe takwas na sahe. A yi ta yin kirarin aljannai a kirayo harakwai da farko kuma dukkan aljanin da ke cikin Isar za a kira su zo. A ce ce musu to alkawalin da aka ɗauka muku muna son kunnuwanmu su ji amma kar idanunmu su gani an aka ƙare sadakar komi ya ƙare to insha Allahu an aka samu sa'a ba za a ga wani al'amarin da zai bata rai ba a wannan shekarar. Suwa da suwa ne ke haɗuwa don yin wannan sadaka. Banda mu magabatan akwai kannanmu akwai bokayen da suke aiki tare da mu tattare ake zuwa kowane yayi nashi kalamomin kuma yana yi yana ɗiban ruwan isar yana shafa ma ragon har sai ya ƙare dukkan kalamunsa. An kalamun nan duka suka ƙare a kada ragon a yanka shi. Wani bi ana heɗe shi hanjin da sauran ababuwan da ke tattare duka a gama su a saka su cikin isa. To duk inda suka kaɗa har suka je suka tsaya daga nan wurin zuwa cikin ƙasar gaya ba za a samu haɗari ba. Wani bi kuma ragon gaba ɗaya ake sakawa isar don kun san kowace shekara da irin nata alamu. Idan mutum na yana buƙatar shiga harkar sarko yankin dandi waɗanne hanyoyi ne ya kamata ya bi wato lalle tun da lalle ruwan ga da kake gani an kai ba ɗan gado ba ne to wallahi baka iya shigar su don ko tun kana ɗan shekara bakwai babanka ke koya maka iyo ka tukin jirgi saka tarko na kamun kihi ka azaluttu wannan duka babanka ke koya maka su in za a koya ma tuƙin jirgin da farko gaban jirgin za a aza ka kana tukin kwale-kwalen har ka iya sannan a aza ka bayan jirgi kana tuƙa. sauyawa. Ta haka ne ake samun ka zama mai ziri. An ce lalle in kiɗi ya sauya rawa ta sauya to wallahi canda sai ka samu 'yan duwatsu ka yi ɗarmin daji biyu da su guda ka ɗarma gaban jirgin guda ka ɗarma shi bayan jirgin to wallahi ko da dorina ta zo ta buga jirgin ka to ba za su samu sa'a ba. to yau babu shi aljanun duka sun tafiyar su a nan inda muke hira ga da kai wallahi a can da sha biyun dare in ta kama mutum ba zai iya tsayawa bakin isan nan yanzu ko gashi nan har gidaje ke bakin isa so windiyan ne iso